يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau asabar 27 bakwai ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan shida shekara ta 2019 wannan yana tambaya dangane da darasin da ya gabata cewa an haramta yin siye da siyarwa ko ciniki a lokacin da aka kira sallar juma'a kiran sallah na biyu to ya me hukuncin siyar da fiyo wata da ake yin alwala da shi a masallaci idan ya zamanto babu wani abu babu abinda za a yi alwala da shi sai wannan wannan ababin larura ne zai zama ababin larura ne abinda wajibi baya yiwuwa sai da shi shi ma zai zama zai zama wajibi da aka siyar siyadar kasancewar babu wani abu da za a iya yin alwala da shi sai wannan wannan ba zai shiga ƙarƙashin haramci ba ba zai shiga karkashin haramci ba da haka wannan yana daga cikin abin da larura za ta iya sa larura ta dole za ta iya sa a yi shi domin idan babu alwalar babu ruwan babu alwala idan babu alwala kuma babu sallah da haka sai a amfani da shi amma a babin larura sai dai akwai inda zai samu ruwan ba ciniki ba ba siya ba da siyarwa wannan bai halatta ya yi amfani da na siya akwai da zai samu ruwa yana ganin sai ya ɗan ɓata lokaci ko sai ya ja bari ya sauri ya siya wannan ya shiga cikin hukuncin hannun ciniki kaga sai zai amfani da wanda akwai amma in babu sai wannan wannan ababin larura zai zama zai yi amfani da shi wannan yana magana cewa a jawo hankali akan musamman samari dangane da kayan da suke sawa zuwa sallah masu sa kaya waɗanda suke gabu, da kuma kaya masu hoto ko rubutu kayan da ake sawa da a matsayin kaya na gayu ko kuma kaya na kwalliya kuma ya gabu, mutum ya sa dama tufafi da sitirta jiki wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa a cikin hadisul qudsi ya ibadi kullukum arun illa man kasau illa man kasautu fastaksuni afsukum ya ku bayina dukkan ku matsaraita ne sai wanda na tufatantar da shi daga ku nemi in tufatantar da ku zan tufatantar da ku haka idan Allah bai tufatantar da bawa ba ko da yana da wadata yana da hali yana da arziki ba zai iya tufatantar da kanshi ba shi yasa zaka ga mutum yana da wadata zai cire kuɗi masu tsada ya kashe kuɗin ya siyo kaya amma shi da kanshi yana jin kayan ba su sitirce shi ba yana tsugunnawa amma yana riƙe riga ta baya saboda bayan shi zai buɗe ko yana tsugunnawa yana jan wando wando zai sauka ƙasa saboda bai iya tufatan da Allah maɗaukacin sarki bai mai muwafaka wurin ya sitirta kanshi ba da aka ba zai iya tufatantar da kanshi ba ko kuma kaga mutun ya siyo kaya masu tsada kuma an yayyaga da ayayyage kuma yana ganin wannan gayu ne yayi shi wanda bai sa ma wa irin wannan ba bai yi gayu ba saboda alama ce ta talauci da rashi wayanda suke sa irin wannan kayan asali mutane ne wayanda suke musamman baƙaƙen fata na ƙasashen turai da amerika da makamantansu wayanda suke rayuwa a cikin talauci a wancan lokacin wayanda aka kulle su ba sa iya yin komai na ci gaban rayuwa a wancan zamanin hatta ilimi ma mai zurfi ba a iya barin su yi sai dai su zama mawaƙa su zama ƴan ƙwallo, su zama abubuwa irin wayannan marasa amfani a ƙasa, shine kawai ake barin su su iya yi. sauran kuma suna yawo cikin talauci da rashi kaya a yage wanduna gwiwar duk ta faffashe ya zama a wannan shine ya zama sifarsu to da suka fara shahara a duniya ana ɗaukan su ana yaɗa su a duniya a tashoshi ana ganin su a wannan sifar sai ya zama wannan abin ya fara zama shine gayin har za a iya yin kaya sababbi a yi su da wannan sifar da sifar gwiwar ta fashe ƙasan ya yayyage ta yanda asalin wayannan da suke cikin talaucin a haka suke to a yi kayan a haka sai a rinka siyarwa kai kuma idan ka zama mahaukaci marasa mara sanin ya kamata sai kai ma ka je ka siya kai ma ka zama irinsu sai a rinka sawa wannan kuma ya yi daidai da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa latattabi'unna sunana sanana man kana qablakum za ku bi hanyar waɗanda suke kafa kafin ku bana irin abin da suka aikata kuma za ku aikata manzo Allah ya ce hatta law dakalu ujra dubbin la dakhaltumuhu ko sun shiga ramin damo kuma za ku shiga duk wahalar shigan kuma za ku shiga sai zamanto ana samun wanda suke bin su yadda suke duk abin da suka yi sawa'un talauci ne yasa suka yi hauka ne yasa suka yi rashin tunani ne yasa suka yi to sai an samu wanda za su bi su koyi da su su ma haka in an samu mutum yana aski ya aske kanshi ya yi ƙwaryen molo sai an samu wanda su ma za su rinka koyi da shi an samu mai tara gashi ya aske gefe ya bar wani a sama sai an samu wanda za su yi koyi da shi in an samu mai take wando sai an samu wanda za su yi koyi da shi an samu mai ɗage wando iya ƙauri sai an samu wanda za su yi koyi da shi duk abin da suka yi banza Allah ya ce sai an samu waɗanda za su rinka koyi da su akan irin wannan aikin da suka aikata shi yasa a wani hadisi manzo Allah ya rufe yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kamanceceniya da mutane to yana tare da su haka yanda kace ganin mutum yana irin wannan shigar da irin wannan yanayin saboda so da biyayya da irin waɗannan mutanen to zai kasance tare da su a ranar alkiyama Daga wannan alama ce ta cewa akwai rauni imani mai tsanani a cikin zuciyar mutum raunin imanin ya kai waɗanda Allah ya umarni da a ƙisu, kada a so su la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yi akhir na man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ko da iyayensu ne ko danginsu ne komi alaƙarsu da mutum Allah ya ce ba za ka taɓa samun mai imani da Allah da ranar alkiyama yana son waɗannan mutanen ba saboda me saboda suna saba ma Allah amma sai a samu mutum da sunan mai imani da Allah da sunan imani da manzon Allah amma bai da abin sha'awa a rayuwa sai waɗannan masu saba ma Allah din bai da abun koyi a rayuwa sai irin waɗannan Allah ya saukar mana da sama da shekara dubu da ɗari hudu laqad na lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzan Allah shi ne abun koyi na al'umma amma sai mutum ya aje ya je rinka ɗauko wani mutum kafiri ko fasiki fajiri ya zama shi ne abun koyin shi in zai sa tufafi irin nashi zai koya in zai yi aski irin nashi zai koya in zai yi magana irin tashi zai koya tafiya irin tashi ya aje manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga wannan abu ne wanda yake mai hadari a rayuwar mutum ya zama mutum ya kautar da rayuwar shi zuwa ga irin waɗannan mutanen daga soyayya ga waɗanda Allah ya sa a ƙi kaman tawaye ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala shi yasa zai zama wani saboda so ko menene aka ce a yi duk wani abu da yake da alaka da mutum ya sani tarihin shi rayuwar shi albashin shi in dan kwalla ne nawa ake biyan shi a wata nawa yake dauka a wace kasa yake a wanne club yake duk ya sani tambayoyin da in kai mai akan manzon Allah ba zai iya bada amsa ba saboda me saboda soyayyar shi da wancan tafi soyayyar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka akwai buƙatar musulmi ya tsaya a matsayin shi na musulmi ya so abin da ya kamata domin so ibada ce daga cikin ibadu waɗanda Allah ya wajabta a zuciyar bayi ya so abin da ya wajaba ya so ya kuma nisanci abin da yake an an yi umarni a shar'anci a nisanci wannan abin wannan yana magana akan addu'a dangane da wasu abubuwa da yake da su Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu gaba daya suke da bukatu wanda suka faɗa da wanda ba su faɗa ba Allah madaukakin sarki ya biya mana gabaki daya sannan yana magana cewa mutum ne yake sallah yana tunani ko yaushe tunani yana ya dinga tunani ko yayi isti'aza ya nemi tsarin Allah daga shedan wannan tunanin baya tafiya abinda zai yi shine ya ci gaba da yakar zuciyar shi a wannan wannan jihadi ne daga cikin nau'o'in jihadi na zuciya kana aiki wani abu na zuwan maka kana kokarin tunkuda abin shi kanshi wannan ibada ce domin dama manzon Allah ya faɗa mana cewa idan an tayar da sallah shedan yana zuwa yana zuwa yana kawo mutum wasu wasi a cikin sallar shi saka tuna kaza kaza da baka yi ba sai abubuwan da mutum ya manta da su ma bai taba tunawa sai ya tayar da sallah sai shedan ya zo ya rinka kawo mai waɗannan abubuwa to illa maganin irin wannan da yake taimakawa wurin nisantar wannan shine ya zamanto ka san abin da kake faɗa a cikin sallah idan sallah kake bi ko karatu kake yi kana tunani akan ma'anonin abin da kake karantawa ne idan liman kake bi kana tunani ne akan ma'anonin abin da yake karantawa na alkur'ani sai zama ka shagaltar da zuciyarka da wani abu amma duk lokacin da mutum ya aje zuciyar shi bai bata aiki ba to shedan zai saman ma zuciyar aikin da za ta yi daga shi yasa ba a san gafala duk koyaushe musulmi ya zama a cikin wani hali na wani abu da zai shagaltar da shi imma dai kana tunani akan ayoyin Allah ko zikirorin da ake karantawa a sallah ko kuma hankalinka ya zama yana kan abin da kake sauraro na karatu a cikin sallah ko kuma idan ba sallah kake yi ba koyaushe ya zama bakinka akwai zikirin Allah subhanahu wata'ala a ciki ta yanda zai zama akwai tazara da kuma tsari tsakaninka da shi ɗan? wannan ya ce yi hukuncin mutumin da yake aikin lada sai ya ga wani mutum sannan yana tunanin eh, eh, da ya ga mutumin sai ya ƙoƙarin ya kyautata aikin saboda ganin wani yana kallon shi wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira da suna ashirkul khafi karamar shirka boyayyar shirka shirka wadda take ɓoyayya, mutum ya zo yana yin aiki dan Allah sai kuma ya ga kaman wani na kallon shi sai ya ga bari ya ɗanye, ya ƙara kyautata abin saboda wancan din da yake kallon shi ita ce ashirkul khafi domin akwai ashirkul akbar akwai kuma ashirkul asghar akwai kuma ashirkul khafi akwai koyayyen shirka shirka ce karama wadda manzon Allah ya ce ita nafi jima al'umma ta tsoro daga cikin shirka ana manzon Allah yana cin cewa al'umma ba za su koma babbar shirka kai tsaye ba amma akwai ƙaramar shirka wadda za ta rinka shigowa cikin aikin mutum wanda ba tare da ya sani ba sai ya ji shirka ta shigo shi ma wannan babban aiki shine kokarin yaƙarta da kuma kawar da ita daga cikin zuciya domin duk abin da shirka ta shigo ƙarama da babba tana ɓata aiki Allah baya karɓan aiki sai aikin da aka yi mai shi kaɗai kana sa wani a ciki Allah ce ana aghna shuraka ya ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ni mawadaci ne in kai abu kace ni kai ma kuma wani ma ka shigo da shi to sai in ban ma wancan in ce shi ya rike saboda Allah yana da masu bauta wanda suke kadai tashi shi kadai babu iyaka wancan shine bai da wayanda suke da shi sai Allah ya ban mai kaga an ka tashi ranar alkiyama sai a tura ka a ce ka je wurin shi ka nemi lada Allah baya bukata yana buƙatar abin da aka yi khalisan lillah tsantsa ga Allah shi kaɗai wannan shine yake nuna dole mutum ya rinka ƙoƙarin yaƙar zuciyar shi wannan yana magana cewa a yi kira ga iyaye waɗanda suke yi ma 'ya'yansu masu yi ma 'ya'yansu baki ko su rika zargin eh, yaransu na? zagi ko su rinka zagin yaransu zagi ko yin baki ga na iyaye shi addu'ar iyaye manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa mana tana daga cikin addu'o'i guda uku waɗanda Allah baya mayar da su in an yi Allah zai karɓa daga ciki akwai addu'ar iyaye kan 'ya'yansu. da haka duk uban da yi ma 'ya'yan shi addu'a ko uwar da ta yi ma 'ya'yanta addu'a mara kyau to wannan addu'ar babu shakka sai Allah ya karɓi ta sawa'un tasirin zai faru yanzu ne ko kuma nan gaba ne to amma dai za a ga tasirin abin a rayuwar wannan ɗan da aka yi mai wannan bakin ko wannan addu'a. Allah baya wurgar da addu'ar iyaye. sawa'un ta alkhairi ko kuma ta sharri shi yasa galibi rayuwar waɗansu ‘ya'yan tana lalacewa suna da girma a daidai lokacin da bace iyaye ne a lokacin da suna ƙanana yayin tasiri a rayuwarsu. Allah ya karbi wannan addu'ar al'amarinsu ya zo ya lalace, wanda kuma wannan addu'ar da iyaye suke yi ma ‘ya'yansu mummuna ba wanda yake azabtuwa da su da wannan basifar irin su iyayen. su suke komawa suna azabtuwa da wannan suna cikin damuwa kullun da bakin ciki don ba za su iya cire wannan ɗan daga rayuwarsu ba taka duk abin da suka yi mai idan ya same shi bakin cikin tare ne za su haɗu da shi su sha daga yin irin wannan ga 'ya'ya ba ƙaramin haɗari ba ne wanda yake lalata rayuwarsu mutum yana iya yin addu'ar yanzu Allah abin bai yi tasiri ba sai nan gaba a rayuwar mutum shi yasa da yawa al'amuran da suke shafan ‘ya'ya yana komawa zuwa ga maganganun da iyaye suke yi a kansu hatta maganganu waɗanda ake yi kamar ba komai ba ne yaro ya ce bai iya kaza ba kar Allah ya sa ka iya bai gane kaza ba kar Allah ya sa ka gane yana kaza Allah ya sa ka faɗi Allah ya sa ka ji ciwo Allah ya sa kaza duka irin wannan abubuwan bayan da za a yi rayuwar shi ta kare wannan abin bai same shi ba daga addu'a ce wadda take karbabbiya a wurin Allah subhanahu wata'ala daga dole sai iyaye sun ciyaye bakin su maimakon su yi mummunar addu'a su mai da addu'ar ta zama kyakkyawa ko da sun yi abin da yake ba na kwarai ba sai musu kyakkyawar addu'a sai ta zama tasiri a rayuwarsu Sheikh Abdulrahman As-Sudais limamin haramin Makka yana bada labarin tarihin shi yana cewa ko wani abu yayi mahaifiyar shi tana dukan shi wani lokaci tana dukan shi tana cewa ja'alakallahu lilmuttaqina imaman Allah ya sa ka zama shugaban masu takawa yayi laifi ana dukan shi ana mai wannan addu'a sai da ya zama limamin duniya gaba daya da wannan addu'ar da take yi ranta ya ɓaci sai ta mai kyakkyawar addu'a da haka wannan yake samun rayuwar ‘ya'ya da yawa da haka iyaye sai sun kiyaye bakunansu domin dafi ne a rayuwar ‘ya'yansu wallahu alam darasin da ya gabata mun tsaya a aya tara a cikin suratul saf za mu tashi a aya goma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم هل أدلكم على تجارة أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم Allah madaukakin sarki yayi kira ga masu imani cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani hal adullukum ala tijaratin shin kuna so in nuna muku wani kasuwanci Allah ne yake shela yana sanar da bayi amma masu imani suna son wata hanya ta kasuwanci akwai wani kasuwanci na musamman wanda yake so ya san wannan kasuwancin da haka Allah yake sanar da mutane yake tambaya cewa shin kuna so in sanar da ku wani kasuwanci wanda wannan kasuwancin baya garibar da mutum zai samu na kasuwancin sannan kuma tunjikum min azabin alim wannan kasuwancin zai tseratar da ku ya kubutar da ku daga azaba wadda take mai raɗaɗi ita ce azabar lahira ko azabar wuta wadda Allah maɗaukacin sarki ya tattala ga waɗanda suka saba ma Allah a ranar alkiyama. Kasuwanci ne Allah yake so ya ƙulla tsakanin shi da bayi, wannan yana daga cikin falala da kuma daraja ta wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi Duk wata hanya ta alkhairi Allah yana ƙoƙarin buɗe ta ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa duk wata hanya da za a samu ganima da garaɓasa cikin sauƙi, Allah ya bayyana ta ga al'umma a cikin alqur'ani da haka ba ƙaramin sakaci ne bawa zai yi ba Allah ya rayar da shi a al'ummar manzon Allah kuma har ya mutu ya shiga wuta bai iya kubuta daga azabar Allah ba da haka duk wata hanya Allah buɗe ta yake yi kai tsaye da haka yace kuna so in nuna muku wani kasuwanci wanda wannan kasuwancin zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi, kamar bayi sun amsa cewa suna buƙatar su san wannan kasuwancin menene kasuwancin da zai tseratar da mu daga azabar Allah sai Allah ya ce kasuwancin shine tu'minuna billah abinda ake bukata shine ku yi imani da Allah wato jahiduna fi sabilillah sannan ku yi jihadi ku yaƙi zuciyarku ku yi aiki dan ɗaukaka kalmar Allah ta hanyoyi guda biyu bi amwalikum ku yi amfani da dukiyoyin da Allah ya baku wa anfusikum kuma ku yi amfani da rayukanku da kawunanku wurin ciyar da addinin Allah gaba to wannan shine jigo na kasuwancin da zai kubutar da ku daga azabar Allah subhanahu wata'ala wayannan abubuwan da aka lissafa guda biyu imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma jihadi wanda jihadin ya kunshi bangarori guda biyu wanda babu wani wanda ba zai iya ko ɗaya a cikin waɗannan ba in dai ka iya jihadi bi amwalikum jihadi da dukiya ko kuma jihadi da rayukan kowanne daga ciki akwai wanda mutum zai iya akwai wanda zai iya duka biyun gaba daya ya bayar da kanshi kuma ya bayar da dukiyar shi akwai kuma wanda dukiyar ce zai iya akwai kuma wanda kuma shi kanshi ne kawai zai iya bayarwa dan ɗaukaka kalmar Allah bai da dukiyar da zai iya bayarwa kowa gwargwadon halin da Allah maɗaukacin sarki ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha daga gwargwadon abinda Allah ya bawa mutum na wadata da hali abin abinda zai yi amfani da shi wurin ɗaukaka kalmar Allah da ciyar da addinin Allah gaba kamar yadda ya gabata cewa daga cikin maqasid na wannan surar shine bayani akan taimakon addinin Allah daga wannan yana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da waccan manufar Allah ya ce a taimaki addinin Allah da dukiya sannan kuma a taimaki addinin Allah da rayuka wanda wannan taimakon da kuma wancan imani da Allah da imani da manzon Allah idan suka haɗu su biyu su ne suke zama kasuwancin da Allah yake so bana duk wanda yake so ya kulla ciniki tsakanin shi da Allah to ga abin da zai mallaka nan idan ya mallaki waɗannan ya samu jari kenan shi kuma Allah zai sai wannan abin a wurin shi amma anan abinda Allah zai ba mutum idan Allah ya sai abin Allah shi kuma zai ba da aljanna kamar yadda Allah ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلوا Wa'adan ويقتلون وعدا عليه حقا Wal Injili, Wal ƙur'an ومن أوفى بعهد ومن أوفى بعهده من الله الله مدaukakin sarki yace Allah madaukakin ya siya rayukan mu'minai mana kai kanka an riga an siye ka sannan Allah ya siya dukiyoyin mu'minai duk abin da ka mallaka Allah ya riga ya siye wannan abin shine bi amwalikum wa anfusikum Allah ya siya dukiyar ya kuma siya rayukan da me ya siya Allah ce bi anna lahumul janna shine Allah zai ba su aljanna a maimakon ransu a maimakon dukiyarsu da aka dukiyar ta Allah ce ran ma na Allah ne abin da ya rage tunda Allah ka siyar ma Allah to yanzu babu sauran san ranka akai zaka tsaya ne ka ji me Allah yake so a yi tunda shi ya riga ya sai dukiyar ya riga ya sai ran abinda ake bukata ka tsaya ka ji me yake so a yi da dukiyar tun da nashi ne me yake so a yi da ran tun da nashi ne kai kuma sai ka jira me zai baka na riba ko kuma na kuɗin da zai sai wannan abin shi yasa ya ce wa man awfa bi ahdihi min Allah ba wanda ya kai Allah cika alƙawari wannan alƙawari ne Allah ya ɗauka idan ka siyar to lallai Allah zai baka wannan abin da ya siya ka shine wa man awfa bi ahdihi min Allah sai Allah ya ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi ku yi bishara ana muku albishir da wannan ciniki da kuka kulla tsakaninku da Allah daga duk wanda ya siya ya siyar da wayannan kayan to ana mai albishir cewa ya kulla ciniki da Allah wanda cinikin nan ba a yin asara a cikin shi har abada shine tijaratan lantabo kasuwancin da ba faduwa babu asara a ciki kasuwancin da riba ce tsantsa a cike shi da haka Allah madaukakin sarki yace ina in faɗa muku kasuwanci wanda zai kubutar da ku daga azaba mai radadi shine ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ku yi jihadi fi sabilillah dan ɗaukaka kalmar Allah ku yi amfani da dukiyoyinku sai aka fara gabatar da jihadi da dukiya sannan wa an anfusikum ku yi amfani da kawunanku da rayukanku da jikinku domin wani yana da sauƙi ya yi jihadi da jikin shi haka ce za a yi aikin Allah zai zo ya saki jiki ya yi komai da jikin shi amma daga lokacin da aka ce kuɗi ne abin yake buƙata, to wannan zai zama yana mai tsanani yana mai wahala saboda Allah bai cire mai rowa a cikin zuciyar shi ba da aka sai ake fara gabatar da dukiya idan za a yi magana akan taimakon addinin Allah sai a ce bi amwalikum wa anfusikum banda a wuri ɗaya ba inda aka fara gabatar da anfusikum sannan amwalikum duka ana magana ne da dukiya tukunna ya zama kowa yayi amfani da dukiyar shi kuma yayi amfani da jikin shi da Allah madaukakin sarki ya bashi sai Allah ya ce zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi a gare ku shine mafi alkhairi a gare ku mana ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sannan ku ba da dukiyarku da kawunan ku wannan shine abin da yake mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun sani in kuna da masaniya cewa Allah ya kulla kasuwanci da ku to ku sani cewa wannan shine mafi alkhairi a gare ku a duniya kuma shine mafi alkhairi gare ku a ranar alkiyama sannan bayan wannan cinikin da aka yi in kun bada wannan za a ba ku aljanna a kubutar da ku daga azaba akwai kuma wani ƙari akan wannan ƙarin shine yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zinubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan Allah zai shigar da ku aljanna wadda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin itatuwan aljanna ɗin, wa masaki na tsaggibatan fi jannati adi, da kuma waɗansu masaukai gidaje, kyawawan gidaje a cikin aljanna ta dawwama, wanda Allah zai tattalar muku saboda irin wannan kasuwancin, wayanda suka kasuwanci da Allah suna da waɗansu gidaje na musamman a cikin aljanna ɗin, ba da aljannar da za a mallaka ba mutum. sannan a cikin aljannar akwai waɗansu gidaje na musamman su ne masakina tsayyiba ya suke waɗannan masakina tsayyiba ɗin Allah bai yi bayanin yadda masakina tsayyiba ɗin suke ba sai dai idan mutum ya yi cinikin ya yadda ya kuma bayar da abin da aka ce a bayar na kayan da aka ce a siyar sannan zai sami irin waɗannan masaukai da Allah maɗaukacin sarki ya tattare su a cikin aljanna. sai Allah ce zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo kai ciniki da Allah kuma cinikin ya kullu sannan kaga sakamakon da Allah ya tattalar maka na wannan cinikin Allah ya ce wannan babban rabo ne da bawa zai samu a rayuwa da haka Allah ya kira shi da suna al-fawzul azim babban rabo da haka rabo da Allah ya kira shi da suna cewa babban rabo ne to babu wani rabo da bawa zai samu a rayuwa sama da wannan rabon da haka Allah ya yarda da wannan cinikin Allah kuma ya yi tattali na musamman ya faɗa mana wani ɓangare kaɗan daga cikin ɓangarorin abin da zai biya wannan cinikin da shi kuma ya rufe mana da cewa wannan al'amarin gaba ɗaya na cinikin da sakamakon babban al'amari ne kuma babban rabo ne gabawa wanda zai samu jin daɗi da shi a duniya kuma ya samu jin daɗi a lahira. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله madaukakin sarki yace wa ukhra tuhibbunaha da wani kuma sakamakon daban wanda kuna son shi bayan wancan sakamakon da ya gabata bayan sakamakon da ya gabata akwai kuma wani sakamakon na musamman kamar yadda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka fassara aya idan bayan wancan kasuwancin idan an yi za a samu gafarar zunubai za a samu aljanna za a samu masakina tsayyibatan fi fi jannati adin, to kuma akwai wani ƙarin sakamako da Allah madaukakin sarki zai ba ku wannan sakamakon wanda kuma kuna san shi shine nasrun min Allah nasara za ta zo muku daga wurin Allah za ku samu nasarar Allah domin in dai al'umma ba su tsaya sun yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu ba to kenan ba za su samu nasara daga wurin Allah ba shi yasa Allah ya bada ka'idar cewa in tansurullah yansurkum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku me ake nufi da in kun taimaki Allah shine wato jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum daga idan kuka yi wannan ga gafara ga aljanna ga ni'imomi na aljanna sai Allah ya ce kuma za ku samu nasrun min Allah za ku samu nasara daga wurin Allah duk wani abu da ya gagare ku Allah zai ba ku nasara akan shi duk wani rauni da kuke ciki Allah zai ba ku izza da buwaya ku samu nasara akan duk wani abokin ku. shine nasrun min Allah za ku samu nasara daga wurin Allah wa fathun qarib kuma za ku samu wani budi a kusa Allah zai muku budi a rayuwarku budin kuma wanda yake kusa kusa ba budi na nesa ba shi yasa duk wanda ya amfani da dukiyar shi da rayuwar shi wurin taimakon addinin Allah Allah baya lalata rayuwar shi baya karya dukiyar shi ba wani wanda yake amfani da dukiyar shi wurin addinin Allah wanda Allah bai buɗa mai hanyoyi sama da yanda yake tunani yana daga cikin hanyoyin samun arziki a shari'a shine kashe dukiya a wurin taimakon addinin Allah daga Allah ya ce za ku samu buɗi a kusa-kusa ma'ana ba za a samu tsawon lokaci ba gwargwadon yanda kake yi gwargwadon yadda Allah zai rinka buɗa maka hanyoyi na samun arziki a bayan ƙasa wanda arzikinka zai ci gaba da bunƙasa shine wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib da wani buɗi wanda zai zo muku a kusa sai Allah ya ce wa bashiril mu'minin Allah ya ce kayi bishara ga mu'minai wayanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah kuma suka yadda da wannan cinikin suka tashi suna aiki wurin ganin wannan cinikin ya tabbata da aka Allah ya ce a yi musu bishara da irin falala da rahama ta Allah da Allah ya tattala gare su waɗannan ayoyin gaba ɗaya sun yi magana a kan abin da Allah yake so mu yi sannan kuma sun yi magana abin da mu kuma Allah zai yi mana idan mun yi wannan abin. Allah shi ya halicce mu duk abin da muke da shi na Allah ne, ba wani abu wanda yake namu ne komai mulkin Allah ne kawai ya sanya shi ya zama ƙarƙashin gudanarmu ne da sababin gudanarwa namu in ya ga dama zai wajabta mana mu yi wannan kuma ba zai ba mu komai ba kuma dole mu yi kuma dama ya cancanta mu yi din saboda mutum shi da kanshi idan ya siyo bawa da kuɗin shi ba shi ya halarci bawan ba siyo shi yayi zai zo ya aje shi yana yi mai aiki ba biyan shi kuma yake yi ba me yasa baya biyan shi saboda wai bawan shi ne shi ya siyo shi to ina ga kuma wanda ya halicci halittin gaba daya duk wani abu wanda kake da shi nashi ne komai na Allah ne subhanahu wata'ala amma yace me ga abin da yake so mu in mun yi din kuma yayi mana wani tattali na sakamakon abin da zai bamu bayan mun yi wannan abin ba wanda zai iya yin wannan in ba Allah ba ba wanda yake da irin wannan karamcin da falalar in ba Allah subhanahu wata'ala ba nashi ne shi ya baka kuma ya ce kayi kaza da shi kuma kayi kuma ya biya ka idan kayi biyan ma kuma wanda babu aunawa tsakanin abin da kai da kuma abin da aka biya ka da shi da aka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana abin da yake so shine tu'minuna billahi wa rasuli wato jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum waɗannan abubuwan guda biyu kawai su ne za su biyo bayan wannan sakamakon da ake ta lissafawa a cikin waɗannan ayoyin ƙarshe ma Allah bai rufe maganar da cewa wa bashiril mu'minin ayi ma dai mu'mine kawai bishara akwai wani abu a ajiye wanda sai an je za a ganshi kawai a yi bishara cewa akwai wani abu da zai zo bayan duka waɗannan waɗanda aka lissafa da kuma abubuwan da aka yi bayani na aljanna wanda bumini zai samu da haka Allah madaukakin sarki shine mai falala wanda babu mai falala irin ta Allah shine mai karamci wanda babu mai karamci irin na Allah amma duk da haka kaga bawa yana dagewa yana baya baya Allah yana cewa ayi shi yana kinyi Allah yana cewa a bari yana yi Allah yana cewa a cire a bayar a taimaki addinin Allah shi kuma yana ganin kamar in ya bayar ɗin waɗanda ya yi abin su ya taimaka ba kan shi ya taimaka ba da haka wannan al'amari ne wanda ya kamata musulmi ya sa a cikin zuciyar shi ya ga cewa addinin yana buƙatuwa zuwa gare shi kuma musuluncin shine yake ma gata ba kai ne kake yi ma musulunci gata ba duk yanda ka kai ga yi ma aiki na addini to musuluncin ne ya amfane ka ba kai ne ka amfani addini ba نعم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن من الحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطالب طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله مدعوكتين سركي يساك ونكرا ديغا ماس إيماني يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسكي إيماني كونوا أنصارا لله وكونوا أنصار الله ku kasance masu taimaka ma Allah mana masu taimakon addinin Allah kama qala Isa ibn Maryam kamar ya annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam ya ce lilhawariyin ya faɗa masahabban shi waɗanda su ne alhawariyun alhawariyun su ne al'ansar masu taimaka ma mutum su ne hawariyun da haka annabi isa yana da alhawariyun wanda su ne sahabban shi wanda suke taimaka mai a wurin da'awa zuwa ga Allah da haka anan Allah madaukakin sarki yayi kira ga masu imani da cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kasance masu taimakon Allah madaukakin sarki mana masu taimakon addinin Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin kama yanda annabi Isa dan Maryam alaihi salam ya faɗa ma waɗannan sahabban nashi masu taimaka mishi yake ce musu man ansari ila Allah wane ne zai taimake ni wurin isar da saƙon Allah waye zai taimake ni akan aikin Allah subhanahu wata'ala yana tambayar waɗannan mutanen waɗanda suke tare da shi qala al Allah ce sai su al suka ba annabi Isa alaihi salam amsa suka ce nahnu ansarullah mu mu ne masu taimakon addinin Allah mu ne za mu taimaki Allah za mu ba da kawunan mu da dukiyoyinmu dangane da taimakon addinin Allah sai Allah ya ce fa amana ta'ifatun min bani Isra'il sai aka samu waɗansu jama'a daga cikin bani Isra'il suka yi imani da annabi Isa alaihi salam wa kafara ta'ifa aka samu waɗansu daga cikin bani Isra'il kuma suka kafirce ma annabi Isa alaihi salam sai Allah ya ce fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim sai muka karfafi waɗanda suka yi imani din daga cikin bani Isra'il muka karfafe su muka ba su karfi da taimako akan makiyansu saboda su ma sun taimaki addinin Allah sai Allah ya ba su taimako shi ma suka zama sun samu karfi akan makiyansu waɗanda ba su yi imani da annabi Isa alaihi salam ba Allah ya ce fa asbahu zahirin sai suka zama su ne madaukaka su ne a sama akan waɗanda ba su imani din ba sai Allah ya ɗaukaka masu imani a cikin su akan waɗanda ba su imani daga cikin bani Isra'ila ba ta hanyar aikin da suka yi na taimakon addinin Allah don haka shi ma Allah ya taimake su ya zama aljaza'u min jinsil amal al-imamun nasa'i a cikin as-sunan da kuma al-Imam abi shai ba a cikin al-Musannaf sun rawaito athar daga Abdullahi Ɗan Abbas Allah ya da su yake cewa wata rana Annabi Isa alaihi salam yana tare da wayannan hawariyun din nashi da wasu daga cikin mutanen shi a cikin wani gida a daidai lokacin da Yahudawa suke neman Annabi Isa alaihi salam suna ƙoƙarin kashe shi suna zaune a cikin wannan gidan sai Annabi Isa ya fito ya zo ya same su yake cewa wane ne zai yi imani da Allah ya zamanto a jefa mai kamanceceniya irin kamata a kan shi ya zama tare da ni a irin daraja ta a cikin aljanna sai duka mutanen da suke ciki kowa ya shiru sai wani matashi wanda shine mafi karancin shekaru a cikinsu sai ya miƙe ya ce ni ne sai annabi isa ya ce ka zauna ya zauna sai ya sake maimaitawa wane ne zai yi zai zo a sa mai irin kamata ya zamanto tare da ni a irin darajata a cikin aljanna haka wannan yaron ya sake tashi har sai da aka yi so uku sai annabi isa alaihi salam sai ya karɓi wannan yaron ya yarda da wannan abin da ya nema sai Allah madaukakin sarki ya cire irin kama ta Annabi Isa alaihi salam sai aka sa akan wannan yaron da sai Yahudawa sai aka dauke Annabi Isa yace sai aka dauke Annabi Isa ta wata kafa daga cikin kafa da take rubun saman ɗakin sai suka ga an dauke Annabi Isa an yi sama da shi da sai ya zama wannan yaron sai Yahudawa suka zo suka kama shi suka je suka kashe shi suka gicciye shi shi yasa Allah yake cewa wa qaulihim inna qatalna al-masih ibn maryama rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum Allah ce basu kashe shi ba basu gicciye shi ba an kamanta musu shine basu iya gane shi ba da haka suka kashe shi suna zaton cewa shine suka kashe da haka Allah ya ce ba annabi Isa alaihi salam suka kashe ba bayan dauke annabi Isa sai mutanen suka kasu gida uku a cikin gidan waɗansu suna cewa Allah ne kenan Allah ne ya zo ya rayu a cikin mu gwargwadon yanda zai rayu yanzu kuma ya tashi ya koma sama Wai wayannan sune ake kira da suna al-yaqubiyya daga cikin nasara suka dauka cewa Allah ne tunda suka ga ya tashi ya fice yayi sama suka ga ba wanda zai yi wannan sai Allah da haka suka ce annabi Isa Allah ne waɗansu kuma daga suka ciki suka ce a'a ba Allah ba ne tunda mun yi rayuwa da shi mun ga yadda yake ba Allah ba ne ɗan Allah ne ɗan Allah ne Allah ya saukar da shi ya rayu a cikinmu yanzu kuma Allah ya ɗauce abin shi su ne annastoriya daga cikin daga cikin nasara waɗansu kuma kashi na uku ibnu abbas ya ce sai suka ce bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi da haka suka yi imani da cewa annabi isa bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah Da haka suka kasu kashi uku a cikin gidan shi yasa sai Allah ya ce fa amana ta'ifatun min bani isra'il wa kafara ta'ifa wasu suka yi imani waɗansu kuma suka kafirce ta hanyar cewa annabi isa Allah ne ko ɗan Allah ne sai wasu kenan suka yi imani wayanda suka yi imanin Allah ya ce fa na ladina amanu ala aduwi. da yanzu sun kasu gida uku ba a san su suwaye akan gaskiya ba ya za a gane suwaye akan gaskiya sai da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alkur'ani da bayani filla filla akan annabi Isa da haihuwarshi da rayuwarshi shi da kuma matsayin shi a wurin Allah shine fa ayyadna alladhina amanu ala Shi shine muka karfafu waɗanda suka yi imani akan waɗancan makiyansu waɗanda suka kafirce saboda waɗannan sun samu ƙarfafa da annabi daga Allah ya zo ya tabbatar da abin da suke kai na cewa annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shine ma'anar fa ayyadina alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin da haka sai suka yi imani da manzon Allah suka yadda da abin da ya zo a cikin attaura da injila na sifar manzon Allah sannan kuma suka yadda da abin da manzon Allah yazo da shi na Qur'ani daga sai Allah ya sa suka yi galaba akan sauran waɗanda suke mabiya annabi Isa waɗanda ba su ba waɗanda ba su yi imani kamar yadda waɗannan suka yi imani ba daga wannan shine ma'anar fa ayyadina alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin da yawa malaman tafsiri suka ce ta'ayidin da ake nufi anan ana nufin aiko manzon Allah da kuma ƙarfafar waccan ɓangaren da manzon Allah ya yi na tabbatar da abin da suke ƙudircewa da kuma abin da suke tafiya a kai fa zahirin sai suka wayi gari suka zama su ne waɗanda suke a sama su ne maɗaukaka saboda musulunci ya riga ya mamaye kowa ya zama kamar yadda Allah ya faɗa a baya yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun da haka addinin musulunci ya zama shine a sama shine maɗaukaki. wanda babu wani addini wanda zai yi galaba kan shi da haka wannan a takaice shine kaɗan daga cikin abubuwan da wannan sura mai albarka take ɗauke da shi babban saƙon da kamar yadda ya gabata shine ya za a yi mutum ya zamanto mai taimako ga addinin Allah ta kowace irin hali da kowace irin sifa Allah maɗaukakin sarki ya bashi dama ya zai ya taimaki addinin Allah da shi, shi yasa aka rufe da wannan kissa. Su alhawariyun sun zama masu taimakon addini ta hanyar bin annabi Isa da kuma yin aiki da addinin suka zama masu taimaka ma addini kuma Allah ya kira masu imani gaba ɗaya su ma su zama irin yadda suke su zama masu taimakon addini masu taimakon addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abubuwan da muka yi na kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana abubuwan da muka yi na daidai Allah ya tara mu gaba ɗaya a cikin lada ya sa aljanna ta zama makomar mu gabaki ɗaya bukatun mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya fi mu sani Allah ya biya mana bukatun mu gabaki ɗaya marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma Allah ya karɓi rayuwarsu a kusa da nesa Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya sa aljanna ta zama makomar su ya yi mana kyakkyawan ƙarshe ya ba mu ikon cice waɗannan kwanakin da suka rage masu alfarma da ayyuka na alkhairi waɗanda Allah yake so ya yadda da su wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah Allah ya saka da akwai bayanai da za mu yi a takaice kafin a rufe da wannan bayani da za mu yi shi ne game da hidimar da bayan Allah suke ma wannan masallaci. Na farko za mu fara da ɗakin karatu na masallaci wato laifin wanda yake na gefen masallaci ta arewa gabas haka wanda CSC Usman shugaba ya fara a ƙarƙashin wani marigayi rafin Chazan Babu, kane shi ke tun bayan rasuwar shi aikin ya tsaya. amma an sami bayan Allah suka karasa shi a kuɗi naira dubu casa'in da bakwai sai kuma toilet wurin kama ruwa wanda aka yi can bayan alwaran a shi ma can arewa da masallaci shi ma mali da rabiu musa ya so ya yi aikin amma Allah ya ne